Ah! <laughs> safiya masu kallon mu barka mu da uwar haka barka mu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da safiya kuma yadda ku sani shirin barka da safiya shiri ne wanda yake ilimantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa sunana Aisha Salisu Muhammad tare da abokin aiki Salisu Ibrahim Gadas wanda zamu kasance tare da ku a cikin shirin barka da safiya na wannan safiya shirin barka da safiya shiri ne wanda ke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye domin jin daɗin ku da kuma iyalanku sannan mukan yin tsokaci akan wani maudu'i da ya shafi ƙasa ko kuma al'umma baki ɗaya Amma masu kallon mu kafin nan ku dakace mu. wanda yake son dafa dukan yi. a cikin abin da ake dafa dafa da shi daga cikin madafan iko to dafan dole ne mai neman dafa dafa ya dafa ginshikin kyakkyawan madafar iko don gudun dafa keya na rashin madafa a madafan iko ya madafar take ina ake dafawa madafar ta zama abin dafawa to madafar madafan iko ba ta tabbata a matsayin kyakkyawar madafa har sai wanda suke kan madafan iko suna dafa gaskiya shi yasa tsarin ya zama babu laifi a nuna wa mai madafan iko dole ne talaka a jikin ikon yake da madafa madafa kar mai madafan iko ya dafe masa abin da zai gagara dafawa hmm. shirin madafan iko na barin wata sha kallo ya sake sabon zubin dafawa wa mai kallo sanin ilimin da ke cikin madafan iko da yadda mai madafan ikon zai tsaya a kan madafar iko ya dafa wa kasa da talakan kasa a cikin madafan ikon wurjan wurjan jan ake faɗan gaskiya a cikin shirin madafan iko na barin wata sha kallo ai fidar fashin baki ai li'irabi babu tsoron wuzur wuzur na zara idan wani mai makafan nibi a madafan iko malam kalli shirin shirin madafan iko a farin wata sha kallo ko a tashoshin mu na radio vision da ke jihohin Kaduna Kano Katsina Zamfara Sokoto birnin cabi Kana da Gombe da birnin tarayya Abuja jan jaran jan ka je da ake tsage gaskiya. mu da dama masu kallon mu ina fata kuna tare da akwatin talabijin ɗinku inda kuke ganin barka da safiya a daidai wannan lokacin da muke gabatar muku da shi. Kamar yadda kuka sani shirin barka da safiya shiri ne wanda yake ɗauke da abubuwa daban-daban inda muke kawo muku wato shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, mu tattauna akan abubuwa da suka shafi al'umma, ƙasa da yanayin rayuwa sai kuma mu kewayo mu je mu ɗauko muku waƙoƙi don nishaɗin ku da samun ku farin ciki a cikin ra'ayikan ku. Barka da safiya. Barka da safiya Aisha. An tashi lafiya. Lafiya ƙalau Ya aiki. Ya hutu. Gashi nan an yi hutu a cikin wahala. Hutun mm. dai da fatan dai kin ɗan samu sarari ga Aisha wai kin ga yadda ya yi wani tashin gwauron zabi kullum abin Allah sai dai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi abin ya zama abin da ya zama aisha haka yake mm. kafin mu shiga baya da tattaunawa mm. Salisu um, a rayuwa ya kamata mutane su ƙara haƙuri kuma mm. a yi haƙuri kuma a ƙara haƙuri mm. na san an kai wani eh, an kai wani wato gaba mm. da mutane sun kasa yin haƙurin kuma haƙurin ya kasa jurewa amma babu a cewa komai eh, sai dai mu ci gaba da cewa kin wani lokacin in ka daɗe kana ba mutum haƙuri kana haƙuri shi haƙuri bai da lokacin karewa amma dai wani lokacin sai ka rasa ma wani irin kalma za ka fito ka ce mutane su yi haƙuri amma dai har gobe dai muna bada haƙurin. Ba za mu fasa cewa hmm. a yi haƙuri a ƙara haƙuri a hmm. ƙara haƙuri a yanayin da muka tsinci kanmu. Gaskiya ne. Kafin mu ci gaba da tattaunawar mu Salisu, mm. bari mu faɗi irin abubuwa ko abubuwan da muke taho ma masu kallo. Za mu fara buɗe shirin Salisu da mm. taɓa lashe a cikin shirin cinnaka baka san na gida ba. Wanda manya-manyan 'yan jaridu suke zuwa nan tashar farin wata su baje mana koli akan al'amuran da ya shafi tsaro, cin hanci da ma mulki baki da. sai kuma mu je mu ɗauko muku taskar VOA shi ma Salisu. Eh wannan haka ne wannan muke karɓowa daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ina muka bar wasan dambe? To wannan muke zuwa a dandali na dambe mu ɗauko muku wasan dambe a nan tashar namu na farin wata. Akwai duniyar al'ajabi Salisu. Eh, haka ne wannan Balkisu labaran ko take mm. zuwa lungu da sako domin kawo na abubuwan ban al'ajabi da ban tausayi da ma ban mamaki. Akwai wasa kwakwalwa. To wannan Aisha za ta yi mana Wanda Salisu ya tsare ka sai na wasa ba. Aisha ai ni ya kamata yau yau ni ya kamata masu kallo wannan wasa kwakwalwa na yau. Aisha za ta wasa mana kwakwalwa. <laughs> <laughs> zan dai watsa maka kwalwa saboda mu irin karfin kwalwar da Allah ya baka da kuma basira da mm, kake ina dan kokari in dai Hausa ce haka mm. yake to masu kallo irin ayarin sakonni ko kuma shiri da zamu kawo muku a cikin shirin wannan barka da safiya mm. daga karfe takwas din nan har zuwa karfe goma na safe ka ku je ko ina ku tsaya dab da talabijin ku inda za ku ga wa'annan shirye-shirye da waƙoƙi da tattauna da zanyi na musamman mm. akan yanayin rayuwa. Tun ranar Laraba mm. an ƙara kuɗin mai mm. zan iya cewa Laraba Alhamis Juma'a Asabar Lahadi muna ganin kamar wasa. Abu ya cirara. Inda mai ya tashi daga ɗari takwas da wani abun ya ƙara zuƙewa zuwa dubu ɗaya. ana sayarwa a wato babban gidan mai inda nnpc inda suke sayarwa akan dubu ɗaya da naira talatin haka inda wasu jiragen man suna sayarwa akan dubu ɗaya da ɗari uku wani mm. gidajen kuma dubu ɗaya da ɗari ɗaya mm. wani wajen kuma zaka same shi dubu ɗaya da ɗari huɗu lokacin ba a san dai inda zaka je ka samu wannan mm. to a abuja kenan ina da jahohi ina ga jahohi wanda ma ɗaukan man a kai musu wannan garuruwa mm. gajali ne. Ana duba ana ganin cewa mai a nan Abuja ya yi bala'in tsada. Mm. To an kai gaban da ma wato jihohin nan mai da ake sayar da shi akan dubu ɗaya da ɗari ɗaya. Mm. A can ana sayar da shi wani wajen dubu ɗaya da ɗari hudu, dubu ɗaya da ɗari biyar, dubu ɗaya da ɗari shida zuwa ɗari bakwai da takwas. So kaga rayuwar nan ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mutane da yawa 'yan kasuwa sun kasa fita wajen kasuwancinsu wasu ma'aikata da ba su da kuɗin ba su da mota mm. kuɗin mai suke biya kuɗin mota suke biya su je ofishi a biya gagare su misali a nan shine akwai mutumin da zai tashi daga wusetu mm. zai shigo kamar irin jabi mm. sai ka biya dubu biyar kafin ka iso nan akwai mutanen da za ka gani daga fafe sulaja, laja kuɗin mota su mararraba kuɗin motar da suke bi yayi ninkin ba a da da rayuwa take da sauƙi ɗari biyar ɗinka zai kai ka ya dawo da kai wani zubin ma ɗari uku ɗari mm. da hamsin ɗari mm. ɗari zai kai ka ya dawo da kai mm. to yanzu ana magana cewa dubu biyar dubu shida dubu takwas nan da abu wato jabi da abu za ka biya dubu takwas da ɗari biyar ka kalli dai irin ƙalubale kuma wurin ba wani nisa ba yi sosai ba idan ka duba wa'annan kafafe inda ake ɗaukan mai mota kai na yadda za ka ɗauki mota mai sauƙi su kuma ya yi ninkin ba ninkin ba ninkin mm. da ake yi so ka gani yanzu rayuwar mu ta koma kamar Ghana mm. inda a da muna jin Ghana idan muna ji ana cewa 30,000 cedis mm. ana cewa 40,000 cedis ana cewa 10,000 cedis muna ganin cewa wani maƙudan kuɗi suke biya don yin wato transportation muna ganin rayuwarsu na transportation ba za mu iya ba sai gashi yanzu a halin da muke ciki mun afko a cikin wannan yanayin. a yanzu in zaka sha mai ana kana buƙatar dubu ɗari kayi futa dubu tamanin kayi futa dubu ɗari da ishirin ɗari da talatin ɗari da hamsin so me meye marabar mu da gane a yanzu a wannan halin da muke ciki kuma in ka duba yanayin rayuwar gabaki ɗaya man nan a nan fa muke samun shi inda wasu a zarge-zargen da ake yi ana cewa ɗan wata ya hana bada man ko kuma ya ƙi siyar ma 'yan ƙasan mai to wannan rayuwar ina za mu gane gaskiyan al'amarin gwamnati ta ce ita bata yi ƙarin kuɗi ba mm. a inda in baka manta ba ranar alhamis ta fito da eh, rahoto ta yi mm. maganar cewa ita bata san karin man nan ba mm. bata san ya aka yi aka yi ƙarin man ba ko kuke da ƙasar in kin tabbata ko ka tabbata cewa ba ku kai ƙarin mai ba me yasa ba za ku ɗauki matakin da ya kamata ku ɗauka ba hmm. kafin ma abu akwai wato masu bibiyan gidajen mai da zaran in mai yayi tsada za a iya duka wannan gidan hmm. aiki na musamman da hmm. aka ɗauke su wanda gwamnati tana biyan su za a iya dakatar da gidan ma a ba su uh, fine ɗin da za su biya daidai da bin layi nan da ake na gidajen mai akwai gidajen man da suke rufe mai idan suna da mai su hana siyarwa duk irin wa'annan me hukumar take yi ba ta yanzu wannan aikin da mm. take kuma ƙarshen wata ana biyan su wasu baƙudai na budget na wa'annan ƙungiyoyi da suke yin wani abu in ka duba ba wai um, muna duba review ne mm. na abubuwan da duk a ƙasan nan daga january zuwa yanzu abin da ya faru mm. kaga tashin dala yanzu man nan da ya ƙara daɗuwa dala ta ƙara afkawa mai ya yi tsada cire tallafin hajj da aka yi tallafi na wato taxes da mm. abubuwa ya ƙara daɗuwa mm. kuma ana ganin cewa ina ake kai wa'annan kuɗaɗe da duk ake yi haka mm. ina ame ake yi da su wanda har yanzu in ka lura cewa muna cikin wahala muna cikin ƙalubale, babu wani abu na musamman da ake yi na cewa ga abin da ake matalaka wanda zai ji daɗin rayuwar shi sai titi da muka ga wasu wajeje ana yi titin ma da yake da kyau zaka ga an fasa shi an sake yin sabon titi 'yan Najeriya titi kaɗai suke so wannan abin da ya kamata mu bincika kenan inda zaka ji ana buƙatan cewa an ba ma FCT minister budget ɗin shi mm. ana magana wajen billions da mm-hmm. ake ba ma ofishin shi mm. wannan billions ɗin na menene ake bashi na FCT me ya ake yi da FCT a fasa sabon titi a ɗora sabo me amfanin wannan abu ni a gani na ina ganin albazaranci ne mutane da yawa ana cikin ƙunci, ana cikin yunwa ana cikin yanayi amma ba titi muke bukata ba a wannan ƙasar muna bukatan zaman lafiya um, a dakatar da rashin tsaro yanzu hatta kai ga a ce wai ɗan adam 'yan ƙasa ko kuke kwatan 'yancin a wajen masu garkuwa da mutane mm. inda za ka gani mutum da kanshi an kama shi mm. yana ɗaukan makami shi ma mm. yana ramawa yana kwatan 'yancin kanshi rayuwar shi yake ceta to menene gwamnati take yi akan wannan gaskiya Aisha wannan kamar yadda muka ambata dai da farko sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ƙasar ta shiga wani yanayi Aisha kuma wannan lissafin da yake muna babu abin da kika kauce a hanya duk daga farkon maganganunki har zuwa ƙarshe duk magana ce wanda kika yi wanda duk wani mai hankali in ya tsaya saurara zai fahimci cewa wannan magana haka yake daga Januwari zuwa yanzu zaki ga babu wani abu da za a ce yau gashi na an samu ci gaban sa babu shi sai dai ci ba sannan kuma a maganar da ake na hanya ko wani abu dan Najeriya Aisha kar ki manta a cikin satin nan ko kuma a cikin ɗan lokutan nan mun samu wani bidiyo wanda aka wanda BBC ta rawaito wanda ake samun mutane yanzu sun koma hatsi gero da wasu abubuwa suke zuwa cikin ƙasa ana ɗiba ana tsinta domin a je a sarrafa a ci Aisha bala'i ya riga ya mamaye ƙasar nan mannan da mutane suke ganin cewa shine wani abin da zai iya kawo ma talaka sauki ko kuma ana ganin cewa kasar abin da ta abin da ta dogara da shi kenan to a Najeriya a ƙasa irin Najeriya wanda take da arzikin mai kuma da man nan ake ji a ci Aisha an koma musamman mu ɗauka ma ba Abuja ba Abuja ne ma kike iya siyan mai yanzu naira dubu ɗaya da ɗari uku dubu ɗaya da ɗari hudu idan kika je Kano ko Kaduna ko sauran jihohi irin su Kebbi da sauraren ƙasashe jihohi za ki ga mai ya kusan naira dubu biyu Aisha ba wai a black market na na jarka ba a cikin litan mai zaki samu mai a yanzu daga ranar laraba alhamis juma asabar lahadi mai ya tashi ya kai wajen naira dubu biyu a jihohi to aisha ina za mu je sannan a ce akwai wani abu da ake tunanin za a yi matalaka ta hanya ko wani abu ai ba maganan hanya ba ya kamata in shawara gwamnati za ta ɗauka aisha ta dakatar da duk wani in ma tana tunanin akwai wani project ko kuma akwai wasu aikace aikace da take to yana da buƙatar ta dakatar da shi ta aji abin da al'umma ke so shine a ƙoƙarin gyara musu tattalin arzikinsu yunwa ya mamaye mutane wannan harkar man magana kika yi fa kika ce gwamnati ta fito ta karyata cewa ita bata ma san da an ƙara ba Aisha to abinda zamu duba nan ke ce da gidanki yanzu misali sai a ga an zo ana fidda kaya a gidanki sai ki ce ke ki san maya ake fidda kayan ba ko kuma ke ba san ya ake sarrafa a a gida ba ko kuma ga baki daya ai misalin mai sauki mm, misalin su kai ne mm, da gidanka mm. kai sai kaga ana girka girki girke girke sai ka ce ai kai ma baka san ya akai aka sarrafa akai wannan girki ba ai abin ma kwata kwata zaka bincika a nan shine ni da nake da gidana mm. ni ne nake da hakkin na yi wasu abubuwa duk inda zaka ce min kai ni ne gida ni baka san me yake afuwa mm. a gidan ba zan iya mm. cewa ba daidai ba saboda kana da karfin gwiwan da zaka janyo kai abubuwan da yake da kyau da wanda ba shi da kyau da hana wasu abubuwan da zai afu da sauransu mu koma ga batun titi ga baki ɗaya da ake yi a jihar Abuja abin da yake sa nake ta maimaita saboda abin da muka gani ba jiyo bane an ka duba titi daga nan zuwa Kaduna mm. bacin da ta yi ta mm. wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ana ta asarar rayuka kuma mm. asarar rayuka banda motoci da ake yake lalacewa a wannan hanyar abubuwa da yawa yake afkuwa a nan hakki na FEMA ne a ce federal ta ɗauki wannan titin daga nan har zuwa don ba aikin state ba ne. Aikin da ya fi ƙarfin state mm. ya kamata kamar irin bypass ɗin nan mm. duk gwamnati ya kamata ya yi kuma mm. wannan federal ya Federal road ne dama. To me yasa ba za a alkara da wannan ba in ma gyaran ake so a yi a yi gyara ta wajeje da duk inda ake tafiye-tafiye manya-manyan tafiye-tafiye abubuwan idan hanyoyin a gyara. in muka koma ilori hanyar ilori mm-hmm. yadda ake gaya mm-hmm. akwai inda gada ce baka mm. isa ka ketara ba saboda damuna wannan titin ya ruwa ya gama cinyewa ya gama darawa ya yi duk wayannan abubuwan. duk wa'annan hanyoyin an watsar da su a san halin da ake ciki ba mm. daga nan zuwa Legas ba mm. za ka iya ba sai dai ka hau jirgi mm. nawa jirgin yake da za ka iya mutane nawa ne za su iya affording jirgi daga nan zuwa Kano sai ka biya ɗari zuwa ɗari a jirgi zuwa ɗaya kenan a da da ake biyan dubu talatin ishirin kana ganin shi ba bala'in kuɗi amma yanzu ya haura wannan kabar sai kuma mu koma ga a nan za ka ga cewa kamar su ah, unguwar Asokoro an fasa sababbin tituna. ana kafa wasu sababbin tituna a kan titin nan da yake zaɓin in ka duba wa'annan hanyoyin sai ka ce to wai ni su ne an yi wannan budget din ne don hmm. wa'annan mutanen na musamman hmm. ko kuma an yi budget ne don wato 'yan ƙasa su ji daɗin wannan abu? akwai hanyoyi hmm. da yawa da za ka wuce ba kirin daga nan zuwa airport ba za ka ga wuta ɗaya a kwanne ba ba kirin wannan hanyar kuma a ce wai gwamnati tana wani abu kamata a duba duk irin wayannan kuɗaɗen da aka yi mm. ana biyan taxes mm. ina ake zuwa da kuɗin mm. taxes kuɗin tallafin mai da aka cire me ake yi da shi babban ma abin da me ake yi da shi tallafin wuta tallafin wuta da aka cire me ake yi da shi so duk ire-iren irin wayannan in ka duba sai ka ce muna cikin bala'i gaskiya ne Aisha kuma mu muka yi abun nan zaben nan kuma mu muke cikin bala'i kamata yi gwamnati ta nemi kukan 'yan ƙasa especially talakawa da suke shan bakar wahala suke kuka mm. don a yanzu akwai mutane da yawa da suka yi zaɓen mm. wallahi in ka duba kamar mm. irin wannan mutum kana gani yana ta fashe kuka yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi yaƙi da wajen zaɓe da sauransu da kuma irin da ma irin rasha abubuwan shi da yi da ɗaukan dukiyar shi ya yi amfani da ishe don ya ga ya zaɓi gari wato shugaba na gari amma yanzu ya ƙare shi ne ke zama yana ta koke-koke ciki a wannan yanayi. Gaskiya Aisha ba karamin um, um, duba ya kamata gwamnati ta yi da idan rahama ba, saboda um, al'umma sun riga sun kai inda ya kamata a ce an tausaya musu kuma an ji koke-kokensu. Idan an yi kunnen uwar shegu da damuwar al'umma, to mu sani fa kowane kowane an ce ko kare da ranarsa ko kare ne yau in dai kana mai abun kirki wata rana sai ya ma rana to ballanta na dan adam salisu mm. yanzu sai mun ƙara shekara mm. barin ce hudu ba shekara bakwai a'a ai <laughs> ina tabbatar miki za mu ƙara shekara bakwai cikin jin daɗi. To wannan rayuwa da yanayi ya fi ƙarfinmu, mm. amma bari mu kira wani baƙonmu guda ɗaya wanda zai zo ya ɗan bamu baki akan wannan larura da yake faruwa a waje. Ya mana fashin eh, baki da Muna son mu ji menene ra'ayoyin mutane a mm. waje. Barkamu da zuwa babban babanmu To masu kallo za su san wane ne kai da kuma matsayinka a ƙasar nan duk da dai na san kai kuna ɗaya daga cikin mutanen da kuka yi zaɓe. Alhamdulillah suna sunana Abdulhamid Ɗankyarko ni ɗan jam'iyyar APC ne ko kuma in ce mun mara jam'iyyar APC baya. Mm. Ni na riƙe mukamin North East Coordinator na arewa maso gabas ma'ana arewa maso gabas da zance na'am na karkashin gaskiya Aisha wannan wannan suke da mulkin yanzu gaskiya kam mm. um, wannan sai kawai um, magana katse muka ji na cewa an cire tallafin mai inda gwamnati ta fito ta yi maganar cewa ita bata san da cire wannan tallafin man ba um, tashi kawai ta gani ta ga ana babbaza ana cewa an cire wato wannan tallafin me gaskiya cikin al'amarin nan Alhamdulillahi a masu sauraronmu za su gani za su gane akan cewa lokacin da shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya karbi mulki ran da ya karbi mulki yake cewa akan cewa za a cire tallafin mai mm. man fetur. Tun kafin ya zo dama babu wannan kudin da za a iya bada tallafin man. An daɗe ana tattaki akan dukiyoyin talakawa tun alif dubu da mm. da aka shigo demokradiyya. ake magana talaka zai samu sauki talaka zai samu sauki idan za a ringa ba wa waɗansu tsirarru mutane da ba su wuce su bakwai ko su takwas ba ana ba kwasan biliyoyin dalolin naira ana ba dalolin kuɗi ana ba su maimakon su 'yan Najeriya ne naira ya kamata ta arka basu mm. ya kamata a daƙile wannan abun amma tambayar da nake so talakawa su mana shine ina aka kai kuɗin tallafin man da aka ce an cire tallafin to tallafin yana zuwa ina kuɗin yake tunda mm. da ana ba wa 'yan mm. to ina kuɗin yake tafiya to guje-guje dai um, bayan an cire tallafin mai sai kuma gashi nan dare ana da amai lokacin da aka cire ya kai ɗari takwas da wani abu wani wajen dubu ɗaya ake sayarwa har da ɗari biyu ma sai gashi nan a cikin shekaran jiya zuwa yau kwana biyar kenan sai gashi an ce an ƙara kuɗin mai wanda har yanzu mutane suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un because a yanayin da ake ciki a ganin cewa a dubu ɗaya nan ko da ɗari takwas da talatin ɗin nan wasu suna ganin cewa a yanzu ma har yanzu ba su gama farfadowa ba hmm. bare da yanzu an ce an mayar da shi dubu ɗaya a nnpc ana sayarwa da ɗari dubu ɗaya da naira talatin wani wajen dubu ɗaya da ɗari biyar amma an kaje jihohi abin ya wuce gona da iri menene gaskiyan al'amari alhamdulillah wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a karan kanta gwamnatin karkashin eh, jagorancin shi shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu dole ne ya duba mm. saboda ba abin da muke tausayi muke duba shine idan dai gwamnatin APC ba ta duba ba to tana tab da ta shiga masifa a rayuwa mm. ba don kowa saboda babu yadda za a yi talaka ya zabe ka talaka ya tsaya ya zamanto babu tsaro hmm. ba asibiti ba abinci kun cire tallafin man fetur din kuma tallafin man fetur din nan ina ake kai kuɗin abin da za a tambaya kenan to amma akwai abubuwan da kuma gwamnatin take kokarin ta yi ba tare da kuma ba shine saboda an kwashe dama duk kuɗaɗen da yake nan a asusun gwamnatin tarayya da hmm. kuma asusun turai da hmm. muke da amma yanzu da zaka je ka duba asusun waje da muke da tsohon gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an kwashe kusan komai yanzu muna da dala biliyan talatin da hudu kusan ya kusa shiga 36 mm. ba ka iya samo bashi a ƙasashen ƙetare ba tare da kuna da irin wannan kuɗaɗen ba mm. to da lokacin da ga an shiga wannan matsalolin mm. ana ana ba mu da wannan kuɗin sai zamanto ana kwashen ɗanyen mai ana ba wa turawa sai su ba mu kuɗi in suka ba mu kuɗi muna biyan su ne da man da ya kamata a ce mun da man ci riba to ya zamanto ba mu da kuɗin da za mu iya siyo abubuwa mm. sai dai ya zamanto mu ciyo bashi mu dinga biyan su da danyen mai to bala'in da aka samu kenan tun gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari mm-hmm. to shine har yanzu talaka yake ciki ba don kuma saboda ba a gama biya ba kuma shi ma wannan din yazo yana karba mm. ba wai bai karba ba mm. amma abin da zan gaya maka shine ni a matsayina na dan jam'iyyar APC ba zan gaya maka dan ba a yi daidai in ce maka ana yi daidai ba ko kuma an an sauka in ce maka abin nan ba mm. aka yi daidai zamu ce an yi daidai mm. babban matsalar da ake ciki shine a yanzu haka nan ana kan biya shi yasa dangote bai iya ba iya bashi ɗari bisa ɗari ba da ai daga eh, kaso talatin suka fara bashi mm. suka ce za su fara bashi hamsin amma su waye suke da alhakin ba da dama ba zai yiwu a ce dan ka gina eh, eh, refinery ɗinka ba matatan mai ba kuma a ce wai gwamnati ne za ta yanke maka yadda za ka dinga biya to akwai lauje cikin nan tun da yau dangote shi yake da wannan refinery din mm. inda ake tata mai nan amma yau gwamnati ne ta yanke hukuncin nawa za a rinka sayan mai wanda kuma shi ya kamata ya yanke saboda mai talaka ya samu sauki mm. to gwamnati ya kamata ta duba kuma yanzu gwamnati tana biyan tana biyan bashi yarjejeniyanta da mm. bankin duniya shine za a rinka ba da danyen mai to dole ne kafin talakan Najeriya ya samu sauki sai an gama biyan wannan danyen man sai an fara sai an ciga sai an gama biyan basin da aka ci na danyen mai kafin in aka koma bisa 100 100% tace mai a Najeriya mm. kafin nan mai da kanshi zai yanke wa kanshi hukunci. To da ka fito ya yanayin gari yake a yau don ka san abin nan ya faru yau kwana hudu kenan har yanzu mutane ba su gama a yanayin gari ko kuma jama'a ya rayuwa ta ke. Duk 'yan Najeriya babu wanda ke jin daɗi. da masu kuɗin da talakawan dukansu saboda mai kowa yana share raɗaɗi idan kai kana jin kana da kuɗi kana da ƴan uwa ko ƙanne ko abin in kana jin kai ɗan siyasa ne kana da wanda baka isa ka koma mazaɓarka ba mm. saboda me dan in kana ba su dubu biyar su gode yanzu mm. dubu biyar din bai ishe su sai karin kumallo ba mm. to abu ne wanda dole ne gwamnati ya kamata ta duba tun talakawan Najeriya suna binta suna suna daukan abin nan kuma in ana cire tallafi a duk duniya ba a cire tallafi ga ɗari kai tsaye ana ba akwai tallafin abinci ko a baku na asibiti ko a baku na wani abu amma Najeriya ne kadai zaka shiga ruwan sha a nan gurin daban ne ruwan roba daban ne da na wani shago daban a ƙasashe na ƙetare za ga duk farashin sa ɗaya ne wato ba price control babu price control kuma akwai abin da ake kira national orientation agency ya kamata inda za su dinga duba da'a eh, na mm. ƙasa a dinga mm. koya wa mutane yadda su ba a awareness dole a gaya talaka akan ga dalilin da ya sa muka cire kuma ga mm. inda kuɗin nan yake tafiya ta inda kuma za ku samu sauƙi har yanzu ba a gaya kowa ba wanda ina ganin kamar jam'iyyar APC babban kalubalen da take da shi kenan kuma wanda zai sa ta ga halaka zai haifar mata da matsala nan gaba mummuna kuwa idan habba ta gyara ba saboda yanzu da nake maka magana shine mm. talaka bai san ina kuɗin subsidin yake tafiya ba kuɗin tallafi yake tafiya kuɗin tallafin nan kuna sake ba da tallafi ne da ake bin ku bashi mm. wanda ya biya 6 trillion mm. wata biyu da ya wuce mm. wanda kuma da ka ce ka cire tallafin mai mm. to kuma da ka zo ka dawo a ah, an dawo da tallafin man fetur ne ko kuma ina wannan kuɗin da aka ce na tallafi ina yake zuwa tallafi kuma mun yi magana cewa idan za a dauki trillion ɗaya a raba wa jihohi 136 karamar eh, hukuma 744 in za ku ɗauki biliyan biliyan ɗari uku uku 300 mm. biliyan mm. kuka raba masu madadin jihohin nan gwamnati ta sa ido a koma noma kun mm. ce eh, eh, yan ta'adda suna hana noman nan sai ku ɗauki tunda kuna da yan sanda kuna da sojoji ku zo ku yi rural irrigation farming ku sa biliyan ɗaya kaga kowane local government kuma kowane jiha kaga ta ce dole sai ta ce da kanta in muka yi lissafi za a iya siyan taraktoci dubu bakwai da dari bakwai da arba'in da hudu kuma ya zama to kowane ƙaramar hukuma a Najeriya tana da tarakta goma kenan mm. ko da gwamnatin nan ta tafi za a samu a iya noma a kona karamar mm. eh, hukuma a Najeriya to amma gwamnati ba mu san tsarin ta ba kuma muna kokarin bata shawara a kafafen yaɗa labarai irin naku mm. da kuma in muka zauna tare da su mu gaya musu akan fa garadadin da ake ciki garadadin da ake gani ga zai haifar ga kuma bala'in da kuma ake ganin zai iya jawowa so saboda haka dole ne gwamnati ta dubawa waɗanda take mulkan. To muna godiya da kasancewa da muka yi a cikin shirin barka da safiya. Na gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina godiya da To yanzu lokaci ne na wasu ko dai na haƙurce maka. Aisha ki bari sai gobe. Eh. To shi kenan. Mm, gobe na a gobe na alƙawari zan miki shiri na musamman. To mm. shi kenan. To masu kallon mu anan muka kawo ƙarshen shirin barka da safiya sai kuma goben Allah ya yi za mu tawo muku da sababbin shirye-shiryen mu da muke ɗauke da shi. Mm. Kamar su tattauna da fashin baƙi lafiyar mu shahararru goma da ma wasu sauran shirye-shirye da za su biyo baya. Za ku iya kallon mu kai tsaye a wayoyinku na salula inda za ku ajiye manhajan farin wata ko ku je www.farinwata.ng ko kuma ku je Canal Plus kalle mu ko ku je Star Time Channel 178/470. Mukan fara barka da safiya da karfe 8 har izuwa karfe goma mu saka maimaici da karfe biyar har izuwa karfe bakwai na yamma. A madadin dukkanin abokan aiki wanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Shu'aibu Sani da ya ɗauki wannan shirin, ni Aisha Sabis Muhammad na shirya na gabatar tare da abokin aiki. Salisu Ibrahim Gadas. Muke ce muku barka da safiya.